Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke jama'a masu sauraron wannan fili assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Gani Jummai Ali tare da likitan ku Dr. Muhammad Ladan domin kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen General Secretary Muhammad uh, Ahmed a uh, Tungan Makere. To shi kuma yana son ka mishi bayanin ciwon kusha-kushi. To ciwon kusha-kushi kin san yawanci yana faruwa a kafa ne kin san mun sha bayyana wannan. Yanda eh. don damshi. To shi tsakanin kafan yatsu tsukan kafan dan adam zai ga wurin zai ga wurin yayi fari yana kai. To abin da ke kawo wannan shine wanci damshi yadda ce damshi in yawa kan mutum ya yi alola kafin ya salla tabbatar ya duba tsakanin tsotsin kafansa ya tabbatar sun bushe wani lokaci in dai kana aiki ko wani lokaci da kana sa takalmi da kuma ruwa na shiga ta kuma akai akai ka sa ka sa kafar ka ta bushe domin wani lokaci kai kaikayi da yawa zuwa wata zai ga abin ma har yana cin kafar cikin tsakiyar yatsu yana cinyewa haka amma ba kowa bane yake fama da wannan matsala ba ko ke wannan ke samuwa da shi amma mutane da yawa na samuwa da shi faruwa yana faruwa ga mutane da yawa kawai dan wannan danshin ne abu sai yana haduwa ne da kwayoyin cuta eh da damshin ne kuma da kwayoyin cuta akwai wani irin kwayoyin cuta da ke shiga wurin shi da damshin to shi kwayoyin cuta yana son wuri mai damshi ne yawanci irin mutane ma masu ga motsa jiki masu motsa jiki ko inda ake shiga wurin wasanni da sauransu suna motsa to na ake kwasan shi sosai ma to amma in dai kana da wannan akwai ka sa kafan ka ya bushe kuma in kai alola ko lokaci ka sa ka share kafan ka ya bushe akwai magunguna da ake ba kamar irin mai da wadansu irin hodoji da zaka iya sa a wurin to shi wannan yakan rage kuma ya rage zafin ciwon to ka san a ko da yaushe akan ce rigakafi ya fi magani eh shine haji in dai mutum ya wannan to zai zai zai ga abin ma ba zai same shi ba haji shi kuma siniyan yan zabe na jihar Kebbi shugaba Usman Yaro bakin kasuwar Gulma na alhaji abbas gulma a can yawuri to to shi kuma likita yana so ne wai shin me yasa ne zuciyarsa ta kan yi zafi sosai to inda zuciyarsa na zafi wani lokaci duk jikin ma na zafi hajiya to eh, inda mutum na da wannan akwai wani yawanci inda dai kullum yana zuciyar na zafi kuma yana yana zuf a kowane lokaci kuma eh, numfashin sama sama yake haka to ya kamata ya sarari jin likita ko wani lura da ke faruwa a cikin zuciyar nasa akwai matsala kenan akwai matsala to kuma wani lokaci in dai wannan na faruwa kuma wani lokaci yana shan wahala ko tafi dan zai dan tafi tafiye ne haka ko ya yau unguwa haka yana samun wahala to duk wannan ya kamata ya je a ga likita in dai kawai ko lokaci kawai cikin nashi na zafi ko zuciyar na zafi ne kawai haka domin yayi wani abu ko kuma ko kuma kawai haka kowane lokaci yana zafi ko yana da zazzabi to shi ma akwai lalura je wurin likita za a gwaje akwai gwaje-gwajen da ake yi ya hajiya to kamar da za a iya ba shi magani ya tabbata ya taimake shi kwarai hajiya to yanda ya rubuto din ya je sai ya ma likitan bayani eh in ya mashi bayani akwai abubuwan da za a iya yi a hajiya To da malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce wani lokaci wai yakan ji cikinsa ya yakan kumbura ba tare da ko ya ci wani abu ba ne ko me yake nufi ne? jikin zuwa na kumburi haka kawai ba wani dalili haka to akwai abubuwan da ke faruwa a cikin nan cikin nan nasa hajiya don bai kamata kawai cikin shi kawai ya ta kumburi haka ba kuma akwai wasu ciwuka da suke faruwa a cikin ciki ko cikin hanjin ɗan adam hanjin ɗan adam eh. wani lokaci suka faru to suka sa a cikin mutum kumburi wani lokaci ba ka iya jin daɗin cin abinci ko ka yi ta ramewa amma kawai haka wato akwai dai eh, matsala eh domin jikin gaba ya ɗaukar abincin da kake ci ko da ka ce ya bai ɗauka sai ko kana zawa ko na to akwai ciwo kan masu sankaran ciki da waɗansu irin su ko kuma kawai ma ko su irin su gyamban ciki da waɗansu haka suna kawo wannan saboda haka in dai ma na da wannan ya kamata ya saurayi jiwon likita a dubiya shi hajiya. to tambayar eh. mutumin ta karshe ina fatan na gane. to hajiya. wai kurji kan fito mishi kan cinya. kuma wai idan ta kama mutum wai sai kamar jikin mutum ya saje wato kamar ruwa ta ya kone mutum to inda kurji na fito a kan a cikinsa haka kin san abin da ke kawo kurji waɗansu ƙwayan cututtuka da cikin fatar ko kuma sun hau fatar suka shiga ciki to inda yana yana haka shi ma akwai da aje a iya duba kurjin a fitar da ruwan ko kuma wani lokaci ma za a iya cire abubuwan da ke cin kurjin a duba aka duba a tarar ke sa wannan ke faruwa to an dai akwai abubuwan da ake yi da kala kala yanzu nan irin waɗannan ana iya warkar da su haka wannan fatan wannan bayani da kamishi ya gamsu da idan kuma ban fahimci tambayoyin nashi ba ne ina fatan zai sake rubutowa wannan fili eh haka to likita sai kuma suleiman skt guri ya ce wasu mutane idan kansu wai yana ciwo baya warkewa shin likita akwai ciwon kan da bai warkewa akwai wasu da zai da kamar akwai wasu ciwon da muke kira kamar su irin migraine headache akwai tension headache akwai wasu mutane domin yanayin da suke ciki kowane lokaci suna damuwa da wahalar rayuwa wanda za ka suna ciwo kowane lokaci kuma akwai waɗansu za ga a ciki domin kin sa akwai waɗansu ciwuka kamar sankaran cikin kai don ciwukan cikin kan ɗan adam to wani lokaci da aka mutum kawai kowane lokaci shi na ciwo kuma akwai wasu mutane yadda jinin ke bi wani lokaci aka yi hanyoyin da jinin ke bi wani lokaci a canza a cikin kansu to wani lokaci da ga shi sai ga mutum kowane lokaci shi kawai na ciwo yake yi waɗansu ma ya sai an je an buɗe kan an gyara hajiya. To a saboda haka likita kamar yadda kace damuwa duk maganin da aka ba mutum in ba ya daina damuwa nan ba ya dinga fama da ciwon kai ke. Eh a tsaye kuma wadansu mutane kuma ba su huta inda ya kamata domin dole ka huta komai kake yi. Eh, dole ka kwanta kai bacci ka huta in dai baka hutu sosai kullum kana kana abubuwa baka huta to shi ma wannan yana sa mutum kan sai dinga ciwo kowane lokaci to Allah ya sauke amin hajiya to sai kuma tambayar Umar Aliyu Jalingo a can jakar gidan waya mai can da arba'in da biyu yola a can jihar adamawa to hajiya to likita ban san ko camfi ba ne wai man gyaɗa tana sa ciwon shawara a ciwon man gyaɗa dai ba ta sa ciwon shawara hajiya wannan camfi ne to wani irin kayan gina jiki man gyaɗa ke bamu to man gyaɗa kin san gyaɗa kanta kin san tana tana da irin rukunin abubuwan da ke gina jiki protein eh. shi kuma man kin san man shi ma tun da yake daga irin kaman eh, kayan gona ne eh. shi ma kisa yana da amfani aka ce yana da amfani da kyau muka dafa akwai waɗansu irin vitamins da muke samu da to akwai rukunan da suke taimaka gina jikin ɗan adam da cikin man aya amma ka a sha fiye da kima ko eh kada a sha da yawa amma dai yana taimaka a nan komai dai kuma dai muke dai mu yi ba kada mu yi da yawa haka <laughs> wato kada a wuce gona da iri ko da iri eh kada a wuce gona da iri amma dai ba wani illa da yake kawa dai ai kawai ko a rinka yi kaɗan kaɗan hajiya to malam Aliyu malam Umar Aliyu jalingo kaji man gyada ba ta sa shawara. A ba ta shawara. <laughs> To likita <laughs> Malam Ibrahim Usman mai hula a katakon ko ladi ne a can akwatin gidan waya 343 bukuru jihar Plateau, Nigeria. To. Wai ya ce amosani yana sa mutum ya makance ne? To likita bai sani ba daɗa amosanin kai yake nufi ko ko amosanin ido. To amosanin kai da bai sa mutum ya makance hajiya. To. a eh, masanin ido fa to hajiya dai ba wani amosunin ido da yadda na sani dai hajiya saboda eh. haka ba wani amosunin da zai sa mutum ya makance amma dai akwai ciwon irin da ke sa mutum ya makance ko akwai ciwon ido da yawa da suke sa mutum ya makance hajiya to kwanaki ma ka yi bayani eh, mu yi bayani mu na kwanaki na ba musamman ma irin wanda kamar irin su glaucoma da ke faruwa a kasashen mu da yawa to wannan shi ya kama shi ma shi yanki yawa yanzu na hajiya tana yiwuwa wannan bayani da kai kwanaki akan irin ciwuwukan da suke sa mutum ya makance a gurguje ka faɗi ire-iren ciwon. kin zan muka faɗe kamar shi glaucoma ɗin eh. akwai ciwon mutane masu irin ciwon sukari eh, akwai mutane masu sankaran ido eh, akwai waɗanda irin ruwan da ke cikin idon wani lokacin sun hawan shi kan yawa to shi kuma yayi yawa wannan shi ma yana kawo cikin ido kuma akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ci in ba su cin abubuwan rukunan abubuwa suna lokacin suna tasowa to shi ma wannan yakan kawo idon ya makance kuma akwai waɗansu mutane wanda suna manyanta zaka kamar duk ko yana idon shi ma ba a gyara ba shi ma kan sa mutum bai yana iya makancewa hali. To amma dai duk ire-iren wa'annan ciwon din da ka faɗi din idan aka aka yi magani ana in dai aka aka aka yi magani ana samun nasara ko? Eh aka yi magani ana samun nasara kuma aka kama da wuri ya fi amfani hajji, shi yasa shi yasa kullum muke cewa mutane a rinka zuwa ana dudduba wuraren nan kowane lokaci domin aka kama da wuri kawai abin abu mai sauki ne amma aka bari abin ya daɗe ba a yi komai ba to sai kuma ikon Allah wanda wani lokaci eh to kamar yadda ka sha faɗi a wannan filin ne akalla mutum ya je shekara a dubi dukkan jikinsa a eh. da duk abubuwan da ke jikinsa ko eh mutum ya je asibiti a ɗan duba shi haji akwai da clinic da yawa da za su yi wannan to lokaci ya kawo jiki a saboda haka na za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke mata, in dai ke la'ira uwar san da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai jiki lafiya uwar jiki babu mai hoshi da ke a sai da ke a cikin duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri